Mm, izar soyayya izar soyayya izar soyayya izar soyayya ba ta ji ba ta gani ba ta duban ko kai waye makaho ko marasa waye mai sa zuciya musamman haka. Ina muni ma? Lafiya ne. Lafiya Lafiya Wallahi tun ɗazin kusan awa uku kenan ina kufaida. Ina ta kiran wayan Zainab amma baya shiga. Kai kuma wane ne? Ni saurayin ka ne. Gaskiya zan baka shawara in har za ka ji ta. Ka kiyayi kanka da Zainab ka tafi ka je ka ci gaba da hidimarka. Saboda Zainab gaskiya akwai rigingimu da yawa a kanta. Wallahi duk ran da ɗayyabu ya ji labarinka, gaskiya abin ba zai maka da kyau ba zan tausaya maka. Ballanta ne zuwan ka kofar gidan nan shine babban hatsari, saboda duk ran da ya zo ya same ka a kofar gidan nan. Abin ba zai maka kyau ba. Ka yi haƙuri ka tafi kawai ka je ka ci gaba da sabon Allah ya haɗa ka da wanda zai da Duk duk wani abu da zai faru wanda ba na san barka ba in dai dalilin mu ne ba na fatan shi. Gaskiya ba zan iya hakura ba. Ba zan iya hakura ba. Zainab rayuwa ta ce. Ba zan iya hakura ba wallahi. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. Ina matuƙar santa. Ina mugun santa. Ba za ka iya haƙura ba. Gaskiya ba zan iya haƙura ba. ni dai na baka shawara ka je ka yi tunani Allah ya zaba mana abu kiya wani ya rasa soyayyar Assalamu alaikum Amu alaikum salam. Lafiya lafiya. na da cika alƙawari kuma na kai baka cika alƙawari kuma ka ce kai kana da cika alƙawari. Ba da ke ba kuma ya faru to? Ka ce min ka kira ni na ma tiri kuma baka kira ni na san ka kira amma za ka kira ni kai kai ki da mu insha Allah zan kira ki anjima da Allah ke za ka kira ni anjima na tabbata sai ba ka kira ni ba ya dawo kai ki da ba sai kin dawo ba zan kira ki sai anjima dakata anti suwai kin san abin da ya kawo ni ba zai taɓa yiwuwa a ce wai wannan yarinyar na ji labarin wai wani ɗan ustaz take bi to mu 'yan iska ne kenan Ba ya ce maka ɗan iska. To in ba haka ba menene? in ba haka ba menene saboda haka in dai ba kuna so a nemi yarinyar nan a rasa ba na rantse da Allah ku kira ta kuma ta karatun ta nasu kin gane ko an ta suwai ina mugun respect ɗin familin nan naku amma ba kwa duba min ku san me kawai abin yi kamar ya me kake nufi a da ya kin gane na zo in muku last warning wannan yarinyan ko ku kira ta ku zaunar da ita na rantse da Allah ko kuma duk abin da ya biyo baya ku kuka wallahi Allah ni fa ba zan iya kyalewa wani ya rinka yi min abin da ya kai wannan can kashi ne ba zai yiwu ina rulin dan yanki gaba ɗaya ina rulin ɗin kowa yana yabi na a ce wata yarinya kawai ku san me abin yi in ba haka ba na billahi lazi za ku iya rasa ɗaya ni time wallahi <laughs> na ƙalabar masa dukan kalabar izar soyayya izar soyayya soyayya Hello Zainab kina ina ne Yanzu ma inda kike yanzu na ina ne mai son ba ta ji ba ta gani duk yadda ka kai ga guje wa fitina sai 'ya'ya sun janyo maka ita kaɗai a cikin gida tana nema ta janyo mana magana wannan fitinan nan ai dole a bi shi a hankali don a rabu da shi lafiya sannadin izar soyayya ta sakarwa wasu sarƙaƙiya wani ya rasa dan na kasa komai a cikin gidan Me ya fara ina kika je kamar ya ina na me ya hada ki da dan yau ya zo gidan nan ya zo gidan nan kin ji maganganun da ya zo yake gaya mini ni me yasa baya zuwa ya same ni ya gaya min sai dai ya zo ya same ki ya zan ma kira shi a waya ya ma raina miki ai zaki kira shi ya zo ya sake tare ni kenan ya zo ya turke ya zo mu gani Kin gani dai ki kiyaye ni, ki lallaba shi irin wa'innan fitinannun yaran wallahi sai dai a lallaba su a raba lafiya. Wai me zo ma ya ce miki? ce ko a jikin ki ba abin bai dame ki ba. Wai ya za a iya dame da Ai zai gani ba da yana so na ba. Zai ga wasu Zai san ya san ya zo gidan To wallahi zuwa yayi ce idan muka yi wasa ma za a neme ki a rasa. A neme ni a rasa. Hakan faɗi yake. Ke ma a taki sauka maganin. Ni ki tashi. dukan kalabar an ce in dai da rai da rabo mahaƙuri si mawadaci na san wata ran za ka karɓi soyayya ta iya zuwan nan da ne na ganka amit na samu farin ciki duk da baka min wata kalma mai daɗi ba amma ni na ji daɗi a cikin zuciyata da na same ka ikon na ji baƙin ciki da na ganki raina ya mugun ɓaci da na yi karo da fuskarki ki sani na tsane ki ba na son ki da samu dama wallahi sai na yi ajalinki Ahmed in dai hakan zai sa ka samu sauki a zuciyarka to ka kashe ni ina son ka kuma ina kaunar ka Ahmed in ka kashe ni zan je lahira cikin salama zan kwanta a cikin kabari na cikin farin ciki saboda masoyin da nake matukar so shine sanadiyan ajalina Ahmed daga sai kake zaka kashe ni to ka kashe ni in dai zaka samu farin ciki a zuciyarka. mata wanda na ta bi Ahmed dan Allah dan Allah ka karɓi soyayya ta mm, Izar soyayya